وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة آه، وانا لتافي دمك كرنت أنا مختصر جامع العلوم والحكم وانا أسلا لتافي جامع العلوم والحكم شرهنين أربعون النووية الحافظ ابن رجب الله يمس رحمه wani malami ya yi ikhtisari za mu tashi darasi na arba'in yau muna asabar 29 ga watan rabi'u nisani shekara ta 1443 wanda ya dace da 4 ga watan 12 a miladiya shekara 2021 manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya yace wa man satara musliman duk wanda yi wa musulmi satara satarahu Allahu fid dunya wal akhirah Allah zai masa sutura duniya da lahira malam ibnu rajab Allah ya masa rahama yake hada mimma takassarat an-nusus bi ma'nahu hada mimma takatharat an-nusus wannan yana cikin abin da nassoshi suka zo da dama suka yawaita bi ma'anahu wanda ke bayyana wannan ma'ana وقد روي an بعض salaf an rawaito daga wani sashe na magabata Qala ike cewa adraktu qauman na riski wasu mutane lam yakul lahum uyub ba su da aibi fa zakaru uyuban nas sai suka dinga ambatan aibubbukan mutane fa zakara an-nas lahum ba sai ko mutane suka kago suka kirkiro su ma aibi suke ambatan aibukan yace adaratu kauman na riski wasu mutane lam yakul lahum uyub su kan ba su da aibi fa zakaru uyuban nas amma suka shagala da aibukan mutane wani e kaza wani bai kaza ba wani kaza ne wani kaza ne fa zakaran nasu lahum uyuban sai ko su ma aka sama musu aibi sai sai zanto kuma suna da aibi har ana ambatar aibubukan wa daraktu akwaman na da riske wasu mutane kanat lahum uyub suna da aibubuka suna da kurakurai suna da kasawa fakaffu an ayuban nas amma sun ja baki sun kau da kai gabarin ambatan aibukan mutane fanusiyat uyubuhum sai aka kyale aibubukan su kamar ba su da shi tunda su ma sun kyale na mutane sai Allah ya sa su ma aka kyale nasu in kai wani rufin asiri sai Allah ya rufa maka naka in ka shagala da bibiyan asiran mutane da aibukansu sai ka gana ka ya fito kamar hasken rana babu ɗan adam da yake kamili amma ka ji da kanka kama auka makala ko kama yadda ya faɗi wa shahidu haza shaida akan wannan hadisin da yake tabbatar da shaida akan wannan shine hadisu abi barzata hadisin abi barzal aslami Allah ya kara masa yadda an yi nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kala daga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yake cewa ya ma'ashara man amana bi lisanihi ya ku taron waɗanda kuka ce kun yi imani amma akan harshe walam yadkhul al-iman fi qalbi amma imani bai tabbata a zuciyarku ba la taghtabu al-muslimin ku daina cin naman musulmai kuna giba su wala tattabi'u awratahum ku daina auratihim ku daina bibiya al'auran mutane sirrin su aibubbukan su ku daina bibiya kuna nema fa domin yadda al'amarin yake yadda sha'anin yake shine man tatabba auratihim duk wanda ibibi al'auran mutane tatabba Allahu aurata Allah ma sai bibi tashi al'auran wa man tatabba Allahu aurata duk wanda Allah ibibi al'aurarsa kuwa yufzahu fi baiti sai ya tona masa asiri a tsakar farfajiyar gidansa خرج الإمام أحمد أبو داود وخرج الترمذي معناه من حديث ابن عمر من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي مي تن نام متاني مي جيبا ميجيبا مييد متاني كمر منافقي يتي ya ce ya imani ne da bakinsa harshe amma hakikanin gaskiya imanin bai zauna ba a cikin zuciyarsa daga mafi girman aibi shine mutum ya rika ƙoƙarin ganowa da bibiya da lalibe na aibukan mutane wane ya ike yana kaza ko ko ya yi don me kawai su ike iga aibinsa ya fito fili to in yi haka to yanayi wa kansa ne ganin tono na wani shi ko nashi sai an tona ko da ba a san nashin ba sai Allah ya buɗe an gani saboda kowa ya ji da kansa kama karata da abin da yake damun ka yi kokarin gyara halayenka ya isan maka ka ji da gidanka ka ji da iyalanka ya ishe ka aiki na ka baka da wani ba sai ka fita waje kana neman ka ji labarin mutane ya wani yake aka a gidan wani wannan kyale ka bari kai ma na ka ji da shi Kawai wasu salama fadin manzan Allah sallallahu alaihi wa la'ali wasu wa wallahu fi auni abdi Allah ta'ala yana cikin taimakon bawa ma kana al'abdu fi auni akhihi muddin bawa yana taimakon dan uwansa mala yace ba'ata al-hasan al-basri al-hasan al-basri Allah ya kara masa rahma ya aika da kauman wasu mutane min ashabi cikin almajiransa sai ka za yi hajatin li ya tada wani ko wasu daga cikin almajiransa yace ku je wane ku taimake shi yana cikin bukata kaza ku tabbatar bukatar ta biya wa qala lahum ya ce da su muru bi sabitin al-bunani in za ku je wajen wancan ku biya ta hanyar sabit al-bunani fa khuduhu ma'akum ku ce na ce shi ma ita fi tare da ku ku je ku ga kun taimaka wa wani bukatarsa ta biya fa ta sabitan suka taho malamin su yi musu aike suka biya ta wajen sabitu suka ce ga abin da malam yace fa qala sai ce ana mu'takif a'a ku je ku yi abin da malam yace ni kawa kun ga ina itikafi watakila sun tar da shi a masallaci farajahu ila al-hasan suka dawo bayan sun je suka gaya wa al-hasan al-basri fa akbaru suka ce ga abin da yace fa kala sai hasan al-basri Allah ya masa rahama yace qulu lahu ku koma ku ce da shi ya a'mash ya kai me ido wanda yake baya gani da kyau amma ta alamu baka sani ba ku gaya mar amma ba ka sani ba anna mashyaka fi hajati akhika almuslim idan ka tafi dan ka taimaki dan uwanka musulmi bukatar ta biya khairul laka ya fi maka alheri min hajjatin ba'da hajja fiye da ka je hajjin nafila bayan wata hajjin nafila din ba ka sani ba to ka sani yau waye bai san wannan maganar ba to ya sani yau ku ji baki daya ka je ka taimaki dan uwanka don wata bukatarsa da za ka iya taimako bukatar ta biya ya fi ka tsaya ka biya aikin hajji na nafila ka hau jirgi ka je ka yi aikin hajji ka dawo ana ta alaji Allah ya karba wannan ya fi maka khairun laka min hajjatin ba'da hajja amma duk ɗabi'unmu yanzu shine guje wa taimakon 'yan uwanmu duk abin da ɗan uwanka zai rabu da kai baka so kare ya arziki kare ya samu zaman lafiya kare ya yi nasara kare ya samu promotion kare ya ci gaba yana matsowa kusa da kai yanzu yana gane harkar nan shikenan sai ya je ya ce shi ma zai yi to in yi harkar arzikin shi ba daban ba naka daban zai cinye ma naka arzikin ne kowa ba akwai inda Allah ya aje ba ina ruwanka ya je ya yi mana in zai yi dan ya raɗe ka yana so ya fahimci abu nuna masa yadda yake koya masa sana'ar gaya masa yadda kasuwar take nuna masa hanyar da zai zai je inda yake bukata Allah ya taimake shi ya san biyan bukata wannan ba a hannunka yake ba zai samu ba dama dai kayi abin da yake ka kuma ka samu lada amma wannan muguwar ɗabi'a ta mu ta yanzu ƙin juna da ƙin taimakon wallahi wannan ya shahara a mu yanzu ba wanda yake so ya ga dan uwansa ya taimaki dan uwansa kowa sai raɓewa sai janye jiki saboda in ya zo jikinka ai zai gane harkar in ya zo jikinka ai zai san hanya in ya to sai me ka taimaki wa uwanka in yi nasara ba mai ribar ka bace kai ya je mana yi nasara me ya tare ma me ya tare ma zai hana ka arzikinka ne ko zai hana ka wani abu na alkhairi ya je mana ya samu abin da zai samu ba kai ke da ribar ba wannan ɗabi'a wallahi ta yawaita a cikin mu yanzu ba wanda yake so dan uwansa ya zo kusa da shi in juna ba ka so ka ga ɗan uwanka ya raɓe ka saboda in ya zo kar ya gane yadda abu yake in ya zo kar ya ci gaba to sai ka hana ci gaban a hannunka yake aiki ka hana Allah ya bashi in raban sa wallahi ba za ka hana ba duk hanyar da za ka toshe sai Allah ya bai ta wani wajen shi ita am abai ka so ko kaki yasa wasu mutane za ka ga kana ganin su sai ka ga mun Allah ki ne me bai yi ba dan ya ga abin bai yi ba amma gashi Allah ya yi ya zai yana gani dole ya haƙura da Allah ya rubuta kuma yana nan ana faɗan abin watakila ya manta bahaushe ya yi gaskiya ko idan ma ya manta ha uwar ya ba za ta mance ba uwar ɗa ba za ta mance ba ko ba ka ba in shi ya manta kana nan kana ganin fuskar za ka tana <laughs> ka ce Allahu akbar Allah da iko yake kaga dai wani duk abin da zai an yi kar a gane harkar ka a yi kaza to kuma gashi Allah ya yi muna nan a hanya muna tafiya to ya za a yi shikenan kuma shi ya mamanta watakila ya manta cewa lokacin da aka zo kace Allah ya gafarta malam alaji duk Allah a dan abin nan ya bata rai yace ni ni ban da hanya ni ba zan iya masa magana ni ba ni ba ni ban san yadda ake ba ni ba ban ba harkata kuma ka san yana ya sani yana da alaka da shi ka san ya san harkar ka san ya san hanyar ka ya shi bai san wannan abin ba ni ka kyale ni ba harka ta ba sai to shikenan ba to ga Allah yayi kuma in yazo zo ya hada ido da kai da yake ba shi da abin nan ta ido kuma ba zai tuna haka ba wata kila ma ya zo kuma ya ga yanzu kai ka abin nan ya ah, aka yi haka ah, to Allah ne imana ya za ka yi wa kana abubakar siddiq abubakar Allah ya kara masa yadda ya halibu lil hayyi aghnamahu yakan je unguwa abubakar fa babban mutum kai ka san waye abubakar matsayinsa a makka attajiri ne dan kasuwa idan kana magana yan duniya kenan su da duniya ce a gaban to attajiri ne dan kasuwa ne mai arziki yana da dukiya tunda ita ce kuke ganin kima to yana da shi to ba wannan ba matsayinsa a wajen annabi a musulunci shine na biyu bayan manzo sallallahu alaihi wasallam a wannan al'umma ba wanda ya kai abubakar daraja wannan kuma babu jayayya amma ga daraja ta duniya Allah ya bashi ga daraja ta lahira ga kafa shi ga kafa manzo a sallama amma idan aka ce abubakar ga akuyar ta tatsan nono sai ce zo a nuna mu sai ita tsamma ya tsuhuna ya zauna ita tsamma kamar dara mutanen unguwa makota da mutanen unguwa falamma tukhlifa da aka nada shi halifa qalat jariyatun minhum sai wata saboda yanzu zai gaya mana cewa su al'adar larabawa mace ba ta tatsar madara shi yasa zaka ji nana ta take cewa manzon Allah wa ya halibu sha tahu yana tatsar nonon madarar akwai ya sama aiki sa sallama a gida yakan tatsi madara wato ina ina mamakin yadda ɗabi'ar mutanen mu ta lalace girman kai da jiji da kai da nuna isa ko ba wani abu ne ba fa mutum zai ga bai kai inda ya kai ba amma shi ya ba zai ba zai kaza ba shi ya isa sai kai ta mamaki to me matsayin ka kai wataƙila dan yana da wani na matsayi dan wani abin duniya kankani to ko abin duniya da yawa ne ko babban matsayi ne sai ne waye fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraja amma yana biyan al'amuran yana biyan bukata sai yi. je madarar ta abin nan akwai sai itatsin madara in takalmin sa ilala ta igyara in rigar sa sai mu igyara wannan shine ita ce rayuwa ka ji ka normal kai dan adam ne ai sai ce daɗin rayuwa ma'anan take amma diyan da ka ji ka daban kuma to ai ka zama ba mutum ba yanzu kai dai ba mala'ika bane ba aljani ba kuma kai ba mutum bane to me kai da abin da mutane suke kai ba za ka yi ba to manzon Allah sallallahu alaihi yana yi Abubakar yakan tatsi madara ga saboda mata su ba sa yi sai yarinya ta ce Abubakar ga ga akuya ba zan iya tatsa tana mu ba al'adar ba sai ce bari a miki sai tatsan masa madara da ya zama halifa kaga likafa a to shugaban musulmi baki daya sai wata jariya wata matashiya ta ce shi nan minhum daga cikin waɗanda sai na abubakar yake tatsa musu madara ta ce al'ana la ya ha shi kenan yanzu kan mun gan shi shugaba ne ba za mun isa mu ce zo tatsan mana abin nan madara fakala abubakar bala yace wallahi ba haka abin yake ba wa inni la'arju Allah ni ma da kaltu fihi dan na zama halifa ba zai hana abin da nake in canja ba an shay'in kuntu af'alu in kuna bukata ku gaya mu ni ne halifa na zuwan tatsan muku madara auka makala irin waɗancan mutanen kenan irin abin da kullum ake gaya mana mu ɗabi'antu da ɗabi'a ta magabatanmu wa inna ma ya yakumuna bil hilabi dalilin da yasa maza suke tatsan madara li'anna al-araba domin larabawa kana la ta'libu nisa minhu mata ba sa tatsan madara al'adar su ce wa kanu yastaqbihuna zalika suna ganin hakan aibi ne fakanar rijal iza gabu idan babu namiji a gida yahtajan nisa ila man yahlibu lahunna dole mata su ta nema ana buƙatar za a tatsi madara za a yi abin nan to babu namiji a gida ya za a yi sai ne ne ina a makwata a duba mu akwai yaro a gidan akwai wane ne babu to ya za mu mai gida baya nan kuma mu shi zai da ba yaro a gida wa zai tatsan mana madara a ai ga wane da Allah a gaya masa mana ya taimaka ya zo ita tsan mana madarar ko kana wucewa ki kai wa zai mu wannan abin a'a sai ya zo ita tatsan musu madara aikin alheri ne kuma alheri baya kana wa kana umaru ya ta'adul aramila umar dan khattab yana bibiyar aramil mata wadda suke a marasa wato mazaje wadda mazaje suka mutu fa fila hunnan alma bil in suna bukatar ruwa sai yi musu ya ɗebo musu ruwa da daddare tunda ba zan wanda zai taimake su ga mace tana ta garan ba a titi saboda to mai gidan bayanan ba yara dole za ta ɗau abin nan jarka ko abin nan bokiti ta je ta ɗebo ruwa ita za je ta siyo ita ita za ta tana ta kai kawo a unguwa saboda ba mu taimaki kuma ba wanda zai ce ga yaro nan kai tafi gidan wani na gama ta gida kullum tana kaza ka je ka ɗebo mata ruwa je ka in tana da bukata za a ce fa ne ko za a ce mata ice je ka ciwo mata ba wanda wani makoci da zai gaya ɗansa haka sai dai ta kai kawo a'a umar nan khattab yakan ɗebo wa mata ruwa da dare waɗanda ba su da wanda zai ɗebo musu wa ra'ahu talha bil layl yadkhulu bayta imra'atin talha dan ya ga umar ya shiga gidan wata mata da dare fa dakala ilaiha talha naharan da aka waye gari sai tsala ya shiga gidan fa idza hiya ajuz sai ga wata tsohuwa ce ashe a gidan amya makauniya muka'ada ta girma ba ta iya ma tashi ta yi aiki fasalaha sai ya tambayi tsala ya tambaye ta ma yasna wa hadha rajul indaki ga wani mutum ya shigo me yake a gidanki qalat sai tsohuwar ta ce hadha lahu mundu kaza wa kaza a wannan mutumin ai tsawon zamani tun kaza da kaza kana wa kaza ne. ai yana bibiyar gidan nan yana kai kawo ya tini bima ya ne shi yake siyo min abinci yake biya min bukata in ya ɗebo min ruwa ya ɗebo ya yi min abin nan ya gyara min gida wa ya kurji an al'aza ya share min gida haka yake yi waye yake wannan umar ɗan kasuwa babban mutum mai daraja amma yana zuwa gina wata tunda ba ta da wanda zai taimake ta yana zuwa ya mata hidima ya yi mata hidima kai ko anguwar kuma dama baka san ma gidan makocin ka ma baka san ya gidansa yake ba baka san waye a gidan ba bare kuma wannan nesa dama saboda me ba ruwanka da shi ƴaƴan makocinka baka san sunansu ba saboda ba ruwanka da su ba za ka yi ta ah, kai zo ta hunan dan gidan abin nan makocinka Amadu kai ya sunanka ke ya sunanki kowa ka kira da sunansa duk abin da kawo ƴaƴanka ka kira su ka ce kuma ku zo gashi ko da ba kullum ba ku kana jin ƴaƴanka ne suna jin suna ganin girmanka suna ganin ka damu da su don me haka musulunci ya koya mana ba ɗabi'ar mu ta yau ba duk gashi nan halinmu ya lalace to abin da muke ba ɗabi'ar musulunci ba ga musulunci abin da ya koya mana wa kana abu wa'il abu wa'il ya kasance ya tsoho ala nisa'il hay yana bin bibiyar gidajen waɗanda suke unguwa mata yi wa ja'izihim da tsofi kulla yamin kullum fa yashtari lahunna hawaijuhunna wa ma yaslahunna yana tambayar su akwai wanda yake da bukata zai je a siyo masa wani abu a kasuwa ko a yi masa ice ko wani abu in kuna ci ku bada aje a yi muku tunda ba yara kai ka san wai abu wa'il ka san abu wa'il shakai ibn salama ka san shi yana cikin kibaru tabi'ina babban malami ne adraka nabi sallallahu alaihi wasallam wani ya rahu. ya ma ji kanshin nubuwa ya rayu a zamanin da ma'aikin Allah yake da rai sai dai bai ga annabi da idansa ba sallallahu alaihi wasallam kuma ya zauna da khulafa'u ar-rashiduna banda abubakar kuma ana cewa huwa min a'lamin nas bi hadith ibn mas'ud ya lazamci abdullahi dan mas'ud har ma ake cewa abu wa'il ai ba wanda ya fi shi sanin hadisin abdullahi dan mas'ud sahabin manzon Allah kana ji dai ai ka san ba karami bane wannan mutumin ko karamin mutum ne ko abin nan ne to ga abin da imamu zahabi yace game da abu wa'id yace kultu imamu zahabi yace asiyar yace qad kana hada sayyidu wannan shugaba ra'san fil ilmi wal amali jagora ne waliyin Allah a wajen ilimi da aiki ra'san abu wa'id amma wannan waliyin wannan babban mutum mai daraja wanda iriski zamanin annabi sallallahu wanda i zauna da sahabbai wanda malami ne ra'asan shine yake zuwa a unguwa yana bin gida yana cewa matan da ba su da yara kuna da sako kawo a je muku cefane ka a ce muku ice ka a muku bukatar ku dan me dan aljanna yake nema ya san za a samu aljanna da wannan bai karyata ba ya gaskata shi yasa yake yi kai ko ɗanka ma ba za ka ce je ka gidan wane na ga babu yaro a gidan ka mata cefane ba kana ganin matar gidan za ta fita ta je ta yi cefane ta siyo kaza ta yi ice ta siyo duk tana ganin ba kana zaune kana ganin ta a kofar gida haka take ta kai kawo ba kana da yara uku kana da yara kaza baka taba cewa ɗanka kai je ka gidan wance ka gaya mata cewa za ka riƙa zuwa yaushe take bukata a yi mata cefane ka je ka yi mata cefane ka je ka siyo mata ice ka je ka ɗebo mata ruwa baka iya wannan ba saboda baka da tarbiyya ta musulunci baka san abin da addinin ka ya koya maka ba in kai ba za ka ba kana ga ka isa ka fi karfin ka taimaka mata ka ce bai Allah ina mai gidan ce wallahi mai gida ai tafiya yau wata biyu to me yasa ki rika fitowa kina zuwa abin nan cefa ne ki to ba wanda zai mu ki bari in kina bukata ga yaro nan zan turo duk abin da yake bukata ki rubuta a takarda ki hada da kudin za a je a sayo miki in ma ba zan je ba zan nemi wanda kai ki kuma fitowa ai ba daidai bane tana yawo kullum sai ta wuce fa ne kullum ta Allah sai ta fito sai ta je ta sayo ice sai ta debo ruwa ba ruwan da za a amfani da shi a gida to na kama ka hana ta na kama ka hana ta kana da famfo kana da bohol baka ce ba e, e, ga ruwa nan a zo a ɗiba ko kuma a miƙo misa a saka abin nan a'a wannan ma baka yi ba bare ka ka tura mata ko ka yi masa yaushe za ka yaushe za mu yi wannan irin wannan mummunan ɗabi'a da muka ɗabi'anta da ita na girman kai da jin isa da rashin sanin irin waɗannan abin nan al'amura muhimmai na taimakon kai da kai sai mu rufa kanmu asiri mu taimaki kanmu kuma rayuwa ta yi daɗi yanzu dan Allah wani daɗi ne ba za su yi wa Allah daidai ne mace kullum sai ta fito ta je ta yi wuce ba ne mai gidan baya na sammako yake sana'a abin da yake yi kullum sai ta ci ta ɗebo ruwa ba wanda zai ɗebo mata ruwa a ce ka ce ke yi zaman ki da Allah in kina bukata ga yaro nan ga yaman lokacin da yake bukata ya rika zuwa yana ɗebo miki bokiti uku bokiti biyar ki zauna don Allah ba za ji daɗi ba ba a taimake ta ba to amma ba wa zai ma wannan wa zai ma wani wakala mujahid mujahid babban malami ibn jabri yake cewa sahib ibn umara mun yi tafiya da abdullahi dan umar fi safari dalilin da isa na bi shi fa malami na ne kun san dalilin da yasa ibn abdullahi dan umar tafiya bulaguran yace li akhdimahu kawai dan in tayi maka yi masa hidima ne dan babban mutum na bi shi ne malami na ne dan in bi rika taimakawa in yi masa hidima fakana ya yakhdumuni sai aka samu akasi kafin kai hannu ya kai hannu karatar ruwa irebo ibani abinci yana to an yi ba a yi ba kenan ni na bi dan in hidima shi kuma ya zamo shi yake min me hidima yanzu an ga malami ma kana dan taimaka masa ya to wane ya zama yaron malam tunda yana taimaka malam kai a wajen ka bakon abu ne kai kafi karfi yaushe wani malami na ruwa na da wani malami kuɗi yake bani baya baka kuɗi tunda kai dama kuɗi ne a gabanka tunda bai baka kuɗi ai ba kowa bane shi kai wanda yake baka kuɗi shine mutum ko ba haka ba wanda baya baka me yake ban wannan mummunar magana ɗabi'a ce ba ta da kyau wallahi me yake ban me yake baka shine da shi wanda bai baka shi kenan ko in utu min haradu wa illam yutu minha idahum yasqatun ka cikin munafikai kai sai an baka za a ga zaman lafiyarka a ga walwala a ga haƙoranka in ba a baka ba shikenan kai kullum a kuntuma tun da kai haka kake sai an baka wani wata irin ɗabi'a ce me yake ban me yake baka dan uwanka ne ba sai an baka za ka yi wa mutum hidima sai an baka za ka taimaki mutum ai wannan alfahari ne ma ka yi wa mutum alheri me ya rage ka ƙararka ka kai ma da kai ka taimaka masa ka rike masa ka ɗaga masa kai abin nan ka buɗe masa ƙofa a bismillah shiga zauna ga kujera shi ne wani marubuci cikin matasan Kano da yake ƙasar waje yake cewa ya je ƙasar Japan sai ya gani a jirgin ƙasa an rarrata mariki ɗin nan da ake a jirgin ƙasa akwai inda ake rike mariki sai ya ga an rubuta aka ce women only mata kawai za su yi wannan aka ce kaza yace ana kakkasawa ya ce a ƙasar japan sai ga ana yin 'yan rumfuna a gefen titi da ya leƙa sai aka ce dan mace mai shayarwa in tana tafiya ɗanta ina rigima ta shiga nan ta ya ce sai ita mamaki ga wasu ɗabi'u baƙi ya to za ka gani kwa mu yanzu halayenmu ai mu ba musulunci ba ba wa'incan halayen waɗancan ba mu la ilaha ula'i wa la ilaha ula duk ɗabi'un mu sun lalace ba taimakon juna baya sanin ya kamata yan za ka hau a daidaita in ka ce a namiji wannan mace ce matar mutane mai daraja kar ka matse ta abin nan a bayan bas bari kai ka abin sai na ruwa na sha sha sha saboda bai san kimar yana da uwa a gida yana da kanwa yana da ya ba duk bai san wannan ba inda za a kimanta uwarsa ko kanwarsa ko yarsa zai ji daɗi amma shi ba zai kimanta uwar wani ko yar wani ko kanwar wani ba bai ba ruwansa mace ta ce malam ya haƙuri mata arto na ruwa na nima ina da mata a gida ka ji sha sha sha kana da mata a gida kai yanzu ka so aje je gidanka a ce wa matarka mutunci ko ka ga ka ana yi mata haka kai ba za ka ga kimar matar wani ba in ka gani ma ba za ka mutunta ta ba saboda ba tarbiyya muna buƙatar mu gyara tarbiyyar al'ummar mujahid almajirin abdullahi dan umar yake ta na bi malami na dan masa hidima shi yasa wasu mutane in ka je sai kai ta mamaki su daban suke saboda sun samu tarbiyya ka je kasar Saudiya ka gani ka ga mutum an zo za ana shan ruwa yana ta kama ka lemo yana kama ka madara yana kama ka shayi ka daga kai sai ka gan shi dai shi dai da wata farin riga doguwa ko hula babu a kan shi ko kuma irin yan farar hulan nan mai huji huji irin na wancan bawan Allah sai ka ce to wannan kuma ko waye sai ka kau da kai ya kama ka gurasa da madara kana ci ya kama ka dabino ka ce yawa shayi sai ya kama ka in aka taba kai ka san waye wannan ko shi wannan otel din mai hawa goma sha tara fa nashi ne Allah wallahi nashi ne yana da irin su ba adadi amma yake haka ya to ai saboda shi mutum ne ba irin ka ba kai kai ai ba mutum bane baka san kima shi ya san yin hakan alheri ne dan ya san darajar mutum wallahi yana da multimillionaire ne amma ita ma hidima baka sani ba kai kuma ko titi taro ma baka da shi kai biya mama akai ka kaje umrar ko haji amma baka sani ba Allah inda kai ne kake da ɗaya bisa miliyan ɗin wallahi ba za ka yi haka ba ai to ai saboda tarbiyyar ka ba irin tashi ba ce shi ya an koya masa an nuna masa kimar abin dan kai wa mutum hidima ba kasawa ba ce taimaki dan uwanka ba baka kai baka baka faɗi ba a'a ka ƙara kima ka ƙara kima ne a idan kai wani yake min haka ka ko dole ka san cewa ashe ba in haka ne ya kamata kai da baka isa ba ma kai wanda isa kwa ko ba haka ba mutane mu koyi tarbiyya mu san kimar junanmu wa kana kathirun min as-salihina da yawa cikin bayin Allah na gari salihai yashtaratu ala ashabi fi safari yana yi wa mutane sharadi in za a yi bulaguro an yakhdimahu in za a yi tafiya a cikin mutane akwai babban mutum sai ce to ku tsaya ni zan muku hidima in kuna bukatar wani abu gaya mu ku gaya mu ɗaya daga cikin manyan malamai in za a je aikin hajji attajiri kuma malami mai kuɗi in za a yi tafiya aikin hajji sai kowa ika gudarinsa saboda shine jagora babba kowa sai ce to Allah gafarta ga dan abin da yake da shi ga sai a tattara a bashi saboda yanayin hanya sai ce ba damuwa sai a ba a tara a tara a tara mabiya jama'a da za su yi bulaguro a tafi da shi shi kenan sai a ce mu je duk inda aka tsaya a zango sai a yi hidima a ka abinci a ka bukatu har a je aikin hajji a dawo in an dawo jira kake a yi ne a yi lissafi dan abin da ka bada nawa ne aka aka taba nawa ne kuma iya ragowa sai ya ce to duk wanda ya bada abin nan izo ifada in ka ce na bada kaza sai ya ɗauka ya maida maka abinka yadda ka bada a daure a jaka sai a maida maka ita a ce duk shi hidimar bayan Allah kenan ga ilimi ga kuɗi ga kuma hidima irin wa'intan mutanen wallahi malam sai ka je kai tama kuma wallahi har yanzu akwai su ba inda ake da su duk wanda ya zauna kasar larabawa zai ga bambanci suna da ɗan ragowa wannan ɗabi'a ɗin kyakkyawa mutum baya rena wa ‘yan uwansa hidima so ike ma ima saboda shi hakan yana ganin alfaharinsa ne yana ganin ribarsa ne kar ka yadda ka je gidan mutum cin abinci sai ya baka kunya ita kama ita tura maka nama gabanka kana ci kana daga kai sai ce mai ake bukata kaza yi kama kaza to kai ai baka zauna ka ci ba damuwa shi bukatar shi iga kai kai abin nan ka to ka sai ce alhamdulillah dan uwana ya ji daɗi bukata ta biya shi wallahi bai zauna ya ci ba jira yake ka ce ga abin shi itama hidima abin nan in ya ga ka yi walwala ka shi murnarsa shine yi maka alkhairi ya ga ka ya faranta maka ciki ina muke da wannan hali dan Allah a ce muna yi wa ƴan uwanmu haka bukatar ka in ga na faranta wa ɗan uwana ne masa abin da zai ji daɗi shi kenan sai ni kuma in ji daɗi to haka magabata suke na wannan tun da kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba dai ai ya ishe mu misali shine abin koyon mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ajiye abinci fa na shekara guda a gida amma kafin shekara ta dawo an ci bashi duk wanda ya zo ya ce bai da shi a ce a bashi kuma a zauna babu duk wanda ya zo ya ce ina bukata babu to sai ce ya haƙuri Allah zai kawo sai ko Allah ya kawo sai ce ɗauki shikenan to me abu ne fa na lokaci haka manzo Allah yake ai duk mun karanta sallallahu alaihi wasallam ba haka yake yi ba haka yake yi idan mai bukata ya zo sai ya ce babu ya ce amma zauna har Allah ya ya yi hukuncinsa wannan da ya bata azumi ai da aka ce ka yi kaza ce aka ce ka ai ce ba zan iya wannan ma talatin na kada bare sai aka ce to kana yi ce to ba da komai wannan wuya kadai na mallaka barin yan tabawa aka ce to ai ce ai duk garin nan bawon da yafi gida na babu da kai sai manzo Allah ya shiru ya kyale bai ce kala ba ya kai wallahi wannan mutum kai to yanzu a hakan ka je kai kai ka sa a'a bai masa bai kyare shi a sai ya shiru ya kyale shi can sai a kawo abinci dabino a cikin wata jaka kamar mangala a cikin abin nan aka aka aji manzo Allah ana kawa yana halatta da mutum shi to ina wannan kuwa mutumin sai ce gani ya ma aikin Allah ce to dauki ka je ka yi ka ciyar da kafarar da ake binka kaga shugabanci kenan maslaha ka shine naka yayi mai ya wadatu matsalar ta tafi dauki ka je ya ce ma ikin Allah wa zan ba ka ba ma bukata ce to ai duk garin nan ba wanda ya fi ni bukata je ka ci da iyalinka shikenan ka duba wani abu sai ka je abin abin masha Allah قوله Allah Sallallahu الله wa الله wa man salaka tariqan duk wanda iba hanya yaltamisu fihi ilman da zai nemi ilimi a wannan hanya din ilimin sanin Allah ilimin sanin addinin Allah sahala lahu sahalallahu lahu bihi Allah zai yassare masa dalilin bin wannan tafarki na neman ilimi tarikan ilal janna hanyar da zai tafi aljanna hawa tafarki turba ilimi neman ilimi ilimin addini turba ta za ta kai ka zuwa gidan aljanna in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suluk at-tariq liltimasil ilmi ibnu hafiz ibnu rajab yake cewa shiga hanyar da zaka nemi ilimi yadkhulu fihi abin da ke shiga cikin wannan jumla shine suluku tariq al-haqiqi ko dai ka hau hanya ta haƙiƙa ma'ana ka taka ka ɗau littafinka ka je gaban malami ka gurfana dan ka nemi ilimi wa huwa al bil aqdami tafiya da ƙafafu ila majalis ulama zuwa majalisin malamai wa yadkhulu fihi sannan banda wannan kuma akwai dai suluk tariq al-ilm suluk at-turuq al-mu'addi ila husul al-ilm duk abin da zai hanyar da zaka bi ka nemi ilimi ba wai sai ka taka a ƙasa ba ka hau keken ka hau babur ka hau mota ka je inda za ka nemi ilimi duk salaka tariƙar ne inda ilimi ka je nema ilimin sanin Allah ilimin sanin addinin Allah ilimin sanin sunan manzan Allah sallallahu salama yin haka ka taka hanya da za ta kai ka gidan aljanna ne yace mislu hifzihi daga cikin wannan akwai me ka je ka koyo ilimin ka kiyaye shi wa dirasatihi kai bitarsa wa muzakarati kai muzakararsa wa mutala'ati kai nazari a cikin ilimi wa kitabati ka rubuta ilimi dan ka yada wa tafahhumu lahu kai kokarin fahimtar ilimi wa nahwi zalika da ma irin waɗannan min turuq al-ma'nawiyya duk ya shiga man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-janna ka fita ka je inda ake karatu ka taka da nufin ka je ka fahimci addininka ka kama hanyar aljanna ka kiyaye ilimin ka rubuta shi ka karantar da shi ka yi bitarsa da abokan karatu ka yi nazari a littafi duk hanyar neman ilimi ce hanyar aljanna ce turuk ma'anawiyya kenan ba wai sai ka taka ka je ba wannan hidindimin duka na ilimi kana bin hanyar neman aljanna ne allati yatawassalu biha ila al-ilmi da hanyar da za kai ka zuwa ga neman ilimin addini hanya ce ta neman aljanna wa qawluhu fadin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sahala Allahu lahu bihi Allah zai yassare masa bihi da wannan abin da yake yi na neman ilimin sariqa ila aljanna hanyar zuwa aljanna kad yuradu bi zalika wannan magana ta iya nufin cewa anna Allah yusahilu lahu ilma Allah zai yassare masa ilimi allazi talabahu wanda ifta nema wa yassiruhu alaihi yassare masa ilimin fa innal ilma domin ai ilimi tsarikun musilun ilal janna hanya ce da ke kaiwa ga aljanna ya iya zamowa ma'anarsa kenan ma'ana wanda yake neman ilimi sai Allah ya yassare masa hanyar ilimin sai ya samu ilimin sai Allah ya fahimtar da shi ilimin sai Allah ya bashi dacewa ya aiki da ilimin sai ya shiga aljanna shikenan lahu bihi له به طريقا إلى الجنة وقد aizan ko kuma a'a. a ce ma'anarsa annallaha Allah ta'ala yassiru talibul ilmi zai yassare wa masanin ilimi mai neman ilimi kasa da bi talabi wajh Allah amma fa in ya nufi Allah da neman ilimin Allah zai yassare masa a bihi ya sami ilimin kuma ilimin yi masa amfani wal amala bi muqtadahu Allah idatar da shi yayi aiki da ilimin fa yakunu sababan li sai ya samu shiriya ya zamo sababi na shiriyarsa wali dukhulil janna kuma ya zamo sababin shiga gidan aljanna wa kad yassiru Allah li talibil ilmi uluman ukhar in mutum ya fita neman ilimi sai kuma ga Allah ma iya sare masa ilimin fage fage fage na ilimi daban-daban yantafi'u biha da zai amfana da wannan wa takunu musilatan lahu ila aljanna kuma sai ga ya zama masa sababi na shiga gidan aljanna wa kad yadkhulu fi dhalika aidan kuma dai abin da ke shiga wannan tashilu tariq aljanna alhissi yawm alqiyamati ya iya ɗaukan ma'anarsa halallahu lahu bihi ka yi a duniya Allah ima a lahira a duniya ka ba hanyar neman ilimin sanin Allah da addinin Allah sanin tafarkin manzan Allah salama dalilin wannan in ka je lahira sai Allah iya sare maka domin aljanna taka ake aje a hanya ce a can din sai Allah iya sare maka tiryan tiryan in ka tafi lahira a nuna maka hanyar har ka shiga aljanna har kofar gate ko ba haka ba shi ne yake wahuwa sirat kar ka manta sai an tsallake siradi kuma ka ji dai da siradin yake sai Allah ya ma tawfiki ka zama cikin wanda za tsallake ba da jan ciki ba ko ka tsallake kamar maguji wanda yake mafi gudu cikin mutane an kai haka ma ai ba laifi kana dai ka tsallake kana haƙi alhamdulillah ka dai kai ƙarshe dama bukatar kenan bare kuma Allah ya ma dace ka tsallake kamar ingarman doki mai tukuwa wanda yake abin nan bare kuma dama irin waɗancan ko da yake Allah ya sa mu cikinsu wanda za a tsallake kamar kyautar ido kif ɗin nan da kai sai ka rabi ai ya tafi tuni ya tsallake yadda ka san walke ya tafi tuni saboda to ba nauyi ba nauyi nauyin na ƙara abin nan ne jirgin yana ƙara yiwo ƙasa to in bai nitse ma dai alhamdulillah a dai tsallaka ɗin ko ba ka ba to inda ya ka zamo kana ka shiga tafarkin ilimi a duniya kai ko sai Allah ya ma a lahira ka wuce da wuri duk inda ake abin nan cikin ɗin nan sai ka ga inda wani sai ya yi awa ɗaya ko minti arba'in da biyar kai minti sha biyar minti goma sai a ce wuce an gama bincike ya eh to shige ai baka da matsala ne ba ka ɗebo ba da yawa shi kenan sai ka wuce saboda mai albarka a duniya ka shagala da neman ilimi kuma Allah ya datar da kai ka samu ilimi ka yi aiki da ilimi a lahira sai ka wuce da wuri wa qad yadkhulu fi dhalika aidan kuma dai abin da wannan ma'ana ka iya shiga ciki na cewa Allah zai yassare maka hanyar aljanna in ka hau hanyar neman ilimi تسهيل طريق الجنة الحسية يوم القيامة وهو الصراط وما قبله دابن دكي قبان سرادي وما بعده دابن دكي بان سرادي من الأهوال na daga wahalhalun tashin alkiyama duk wannan wahalar da za a yi zango-zango din nan duk sai ka wuce cikin sauki ai duk mun sani ai ga mai zuwa a zamaninmu wato zamaninmu akwai alamomin kiyama da yawa ko iyafar da ake zuwa ya ishe ka alamar kiyama a ce ka je nan a buga stamp a ce ka je nan a bincika a duba a ce ka je nan a ce buɗe baki a ce ka je nan a ce ɗaga rigarka haka za a yi ta yi wani waje ka ratsa wani haske ka ratsa wani wata rumfa wani wani wata ƙofa mai labule haka za ka yi ta tafiya har karshe dai sai ka je sala ta falo ɗin nan kuma in ka zauna sai ka ce kai alhamdulillah sai ka duba ga ruwa nan a firinji sai ka ce da Allah mai komo sai kuma ka sha ruwa mai sanyi ko ka ce a bani shayi ka dan dumawa ki kai an tsallako <laughs> a wanda ya zo da buhufa akwai abin nan ɗin daddawa a ciki da kuka ta miya da abin nan da kuɓewa da goro eh ya kake ji tun kafin ya shigo duk ac dai amma yana gumi ke kai za a sha wuya amma fa wallahi abin mamaki da buhuna za ga ana zuwa bakko bakko wannan goro ne wannan abin nan ce abin nan abin nan daddawa da kuka wannan aya ce wannan haka ana jan buhu ana to sai a zo a bude buhun a yi abin a jana a je haka za a yi tai to wallahi lahira wa haka ne duk buhun da ka je da shi na wahalhalun ka sai ka an kwance an zazzage sai da kyar sai an abin nan an karkade kafin a ƙarshe a ce to shi da sai kai amma dai to alhamdulillah tunda dai aka tsallake shi kenan dan Allah ku rika duba wanda suke zuwa aikin haji wanda ya tsallaka da gora din nan in ya fita waje ya kake ji in ya zauna a karkashin rufa ya haka ke kai ya kalli goron laifi an sha wuya amma alhamdulillah <laughs> alhamdulillah an dai tsallako ko kuma kuka da buhu kuka da da da da da abin nan din daddawa da wane ne in ya ja in ya fito daga wallan cikin salalla ya aje sai ce kai to alhamdulillah dai za a dan samu yan riyalai ne amma ba an sha wuya dan wallahi duk takaice da dawowa sai ya gani wallahi ɓata zai zuriya sai ya gani amma in je ya wannan ya fito daga wannan gidan ya fito wannan rumfar haba in yi haka ya kalli buhun sai ya ce kai alhaji barka a ce barka <laughs> wallahi akwai drama ɗan kana tafiya irin wannan waje za ka sha mamaki mutane iri iri wani kuma irin yan boko nan da yadda kan nan ta ja yan iris yana zuwa sai ga fit ya wuce fit sai kawai sai ga kalmi shi karasa to <laughs> me zai tsaya <laughs> me zai tsaya ba komai to lahira wallahi haka take in ka je da sauki sai ka ga ba labari ka wuce ba labarin ka sai dai aita san ina wani tuni yayi gaba yaushe ba labari ya tafi tuni ina wani yana can wallahi ana farta shi to ya zo da buhunan matsaloli ba dole ya tsaya a tantance ba Allah ka tsare mu Allah ka yassare mana al'amuran mu duniya da lahira fala tariqa ila ma'rifatillah babu hanyar da zaka san Allah wa ila rusul ila ridwanihi ko hanyar da zaka kai ga Yaddar Allah wal fawz bi qurbihi ka samu kusanci ga Allah wa mujawarati fil akhirah ka samu mujawara shine Allah isanya ka karkashin makotakarsa ma'ana makotakarsa shine a baka gidan aljanna wanda yake karkashin al'arshin Allah ko manzon Allah yace ne in za ku roki Allah ku roki na jannatul firdaus yace me saboda rumfarta ita ce ne. kaga ka samu ka samu ɗaukakar daraja shine mujawarar gidanka idan mu kana tan haka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam a lahira yanda zamu gano gidajen wasu a lahira yanda kake ganin tauraron nan a sama ya kake ganin tauraro sai ka kura sai ka kalla can ɗan wani abu daga nesa yana ɗan kyalle haka za gano gidan wani ya yi nesa ha ah, to a duniya ya ji ka alheri amma dai alhamdulillah ala ko ba haka ba kai ma dai ka samu rabonka amma dai aika san yi manita ya yi manita haka za a ga bambanci kamar sama da ƙasa to saboda haka ka samu irin wannan daraja illa bil ilmin nafi ba za ka samu sai da ilimi mai amfani allazi ba'atha Allahu bihi rusulahu ilimin da ake magana shine ilimin da Allah ya aiko annabawansa da shi wa anzala bihi kutubahu wanda ya saukar da littafinsa da wannan ilimi kauluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fadin ma'aiki sallallahu sallama wa ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah babu wasu mutane da za su zauna a gidaje gida cikin gidajen Allah yatluna kitaballahi da suke karanta littafin Allah wa yatadarasunahu bainahum suke mudarasa suke bita tsakanin su illa nazal alaihim sakina Fati sai wata nutsuwa ta sauka a gare su wa mun rahma sai rahma ta lalle su wa hafatuhum mala'ika sai mala'iku sun kewaye su wa zakarahum Allah fi man indahu sai Allah ya ambace su ambato na alfahari ambato na girmamawa a cikin a tsakanin waɗanda ke wajen Allah su ne mala'iku hada wannan ya dullo ala istihbabil julus fil masajidi yana nuna cewa mustahabbi ne ka rika zama a masallaci ya kai mai sauraro zama a masallaci akwai daraja musamman inda ake karatu wai wani yace yanzu kan ai ba bukatan ma zuwa masallaci tunda ana yin abin nan live zan gani a waya. Ta bari in kwance akan gadona ko akan falo na sofa in yi zama na ina kishin gidan na ganin karatu to ai ka rasa wannan falalar ka rasa wannan falalar ma kaumu zuwa ka zauna a masallacin shi kuma ga darajar da zaka samu kullum sai Allah ya ambace ka cikin taron mala'iku a sama shine malai yace wannan yana nuna zama a masallaci mustahabbi ne litilawatul tilawatil qur'an wa dirasatihi dan karanta alqur'ani ko kuma bitarsa وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا بعد الأباري أن جزاء الذين يجلسون في بيت الله ساكية ساكمكم وأن ذكي زما أتاكين الله مسلاتي كنان يتدارسون كتاب الله سنة كرن تلتهم الله سنة بيتا أربعة أشياء أبو هؤلاء ذات سامو أحدهما نفركو تنزل السكينة عليهم الله إذي سوكم مسلوس السكينة مي سكينة با, با, با فسرتها sai wanda ijita yawa wa ijita shine wanda ya sammakon kasuwa karfe takwas tara ya je kasuwa bai fito ba sai karfe biyar da rabi ko shida ya baka labari ya zo masallaci ga fanka ga haske bayan ya alwala dama ya sai ruwansa abin nan a bakin titi irin wannan na kwalba na roba ya zo isha bayan ya alwala ya zo ya zauna a masallaci ya jingina da katangan masallaci ka ya baka labari ne sakina shi zai baka labari ita ce wannan abin da yake ji shine wani hu ai yake ji wata nutsuwa wani wallahi zai baka labari to ba ta da fassara shi zai gaya ma ya yake ji to yadda yake ji ita ce sakina wani daɗi duk wannan hayaniya tun karfe tara goma sha ɗaya sha biyu ɗaya biyu uku hudu biyar shida awa tara kunnensa bai ji shiru ba bai zauna ba bai huta ba banda cajin kai an miko an waye farashi babu akwai wane ne haba to in ya dai ya zauna a masallaci ya yake yana subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar subhanallah ya yake ji wallahi sai ka ji wani hai sai yanzu ma yake ji jininsa ya da numa dan da a lokacin da ya fito kasuwa an auna jininsa ya yi sama saboda ita kanta hayaniya ai tana daga jini amma in ya dafa sai jinin ya koma normal sai ya ji wata nutsuwa sai ya ji wani a daban kawai to wannan ita ce sakina din da ake samu duk wannan hayaniyar duniyar an baro ta an zo kuma an samu nutsuwa da Allah zai sanya ga wanda yake zaune a masallaci alsani na biyu shiyanun rahma akwai Rahamar Allah da za ta lullube bawa a masallaci قال تعالى الله يتي تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين للي رحمة الله تنا كسا دما سئتاني kuma masu kyautatawa wanda ya zauna a masallaci ai ya kyautata ko ba haka الثالث نوكو أن الملائكة تحف بهم ba iya fa zaman su su kadai bane taron mala'iku suna nan sun kewaye domin ana ambatan Allah so ko duk inda ake ambatan Allah suna zama a wajen sun kewaye wajen kuma duk inda mala'iku suke ko shaka babu ai akwai rahmar Allah a wajen arabe na hudu anna Allah yazkurum fi man inda Allah zai ambaci waɗannan mutane a taron mala'iku da ke tare da Allah a sama Allah zai ambace su zikrullahi li wa zikrullahi li ambatan Allah da zai ga bawa huna nan shine sana'u alaihi fil mala'il a'la Allah zai yabi bawansa cikin taron mala'iku bainal mala'ika cikin mala'ul a'la taron waɗanda ke samaniya na mala'iku wa mubahatihim bihi kuma Allah yi alfahari da wannan bawa da iyarda ya je cikin bakuntar ubangiji shi ne ya je masallacin Allah gidan Allah ka je ziyara ka zauna sai Allah yi alfahari da kai wa tanwihi bi zikri Allah sai ya ambace ka ambato na tanwihi shi ne girmamawa da da da da da kamba masha'aninka duk wanda zo masallaci aiko ya kamata ai ba ba ne ka baro duk inda ake abin nan ka to masallaci ka zauna ai babban aiki ne wannan ai ba kowa ke iya wannan ba ai ba kowa ke samun wannan dacen ba ka zauna a masallaci kana ambatan Allah ana zikiri ana karanta alkur'ani ana kana masallaci kana zaune ai zaɓin Allah ne yanzu wani yana teburin mai indomi yana can ya ɗora kafa ɗaya akan ɗaya in ka ce zo mu tafi masallaci sai a ah, ni kyale na anan eh, wallahi ba zai bar shi saboda shi bai gane bambancin ba me ake a teburin mai indomi ba wani abu bane shi ba ba ma indomin zai ci ba jira yake an zo cin indomi wanda ya zo ci yana ce an dora masa kwai da abin da yana cewa kai ya labarin abin da ce ah, ai ai ana nan ana ai ana fafatawa ai siyasa ai ba magana ne ai shi fa ba indomi yake ci ba wani ne yake ci kuma bai ma mata yi ba <laughs> gagari shi ba bai ci ba bai isa bari amma ya zauna a teburin mai indomi duk wanda ya zo ana labari zai jefa kalma kalmatin ya ga mutum indomi ya tafiya ya cutar da lama ya yi gaba shi kuma yana laira jira wani ya kuma zuwa izaura sai abin nan awa ɗaya ta tafi an ce Allahu akbar cikai an kira kallafa zai ce to bari mu je mu sauke farali sai abin da ya fahimta ke amma alhamdulillah zai sauke faralin ma ya kyauta <laughs> ko ba ka ba Allah ya karba malam to wannan shine matsalar ba a ganewa wannan karatun wasu ba su gane ba kuma wallahi cutar sa akai ba a koya musu bane dan da an koya musu a islamiyya da inda ya kamata a koya musu ce kai ba a zama tafi masallaci ka je ka ɗau ilimi ka je ka yi zikiri tabu nan ba wajen zama ba ne in bukata ta kaka larura ce ka ci indomi ka kama hanya ka tafi masallaci amma me me zaunar da kai an to ba gwanda mai wannan ba ma ina wanda yake zama abin nan ba dandalin titi ina mai zama a bakin hanya kowa ya bar masallaci ya bar gidansu ya bar kofar gidansu ya bar ya tafi can wani waje ba kuma abin da yake yi mutane ba sa gane ciwon kansu kuma a lahira duk ana rubutawa duk abin da ya yi a wannan zaman an rubuce an je lahira a tambaye shi me yasa kace kaza shi bai san wannan labarin ba asara ta yawa wallahi bai je ya nemi ilimi ba bai je ya yi zikiri da karatun alkur'ani a masallaci ba bai je ya abin nan gidansa ya taimaki mutanen gida irin na ɗazu ba ya ɗebo musu ruwa ko ya taya su wanke-wanke ko in ya kama ko suna bukatar wani abu dai da zai a gida ne ko menene almuhim ya fi a yi zaune a teburin mai indomi zai a'a duk wani abu mai amfani duniya ko lahira ba zai yi ba ya je ya bata awa biyu awa awanni to nothing ba dalili wannan asara ce mutum kai kari lokacin ka kar ya tafi face cikin wani aikin alkhairi ko duniyarka ko kai kwanta ma kai bacci ka huta ai ya fi maka alheri akan ka je teburin mai indomi ko dabar unguwarku inda ake hira musamman al'adar yanzu ka duba dai mu yan cikin gari din nan ko ya kake labarin dabar abin nan hira ai ba labari duk inda mita nawa ne taku ne za ka ga daba taku ne za ka ga mazauna an zauna kai ya ake ciki ya labari baka zo ba jiya ai jiya baka ji abin da aka yi a nan ba ai ai wani ya zo ya kama mana labarin ai wani da ini mu kansila kyale zancen kai da Allah banne ana abin da yanzu ana canja din yawa bata aikin fa kenan wallahi ina wane yau ban gan shi a kasuwa ba ko yana makotaka da wani ban ji labarin shi ba to sai me shikenan ai tai ai tai ai tai waɗannan da suke zama fa ba sa zuwa masallaci fa su zikiri karkarinta aka ce Allahu akbar ga masallaci sai a ce to a gyara tabarman nan mai sallah to ai masallaci bai cika ba a ina ruwan su a gyara tabarman mai sallah a nan inda ake wannan hayaniyar sai a juya tabarma shikenan sai Allahu akbar shikenan an gama sai a koma kai ya an gama salamu alaikum ya sai a koma hayaniya an an yi ga kuma masallaci ba za su je ba fa sai kai ta mamaki wai ni wai me yake damun mutane ne ka ba a gaya musu cewa masallaci wajibi ne a je a yi sallah a masallaci wa ya gaya ma a daba hira za ka yi sallah ka je masallaci ka shiga jam'i inda ake abin nan ni ai ina jin kiran sallah wa ya gaya ma sai ake ka je ka ba alasti ka sai akai ka je ka je masallaci ka shiga ka shiga sahu haka aka ce to a nan fa inda ya zauna din nan wataƙila zai sallah uku fa ya yi la'asar tantin la'asar zai zo dabar a gaskiya haka ne mana ai ba dai abin boyayyen abu ne tun la'asar zai zo dabar wanda ya zo da wuri wani kuma dab da magariba kaga wanda zai samu sallah uku a daba wannan kuma sallah biyu magariba da isha kuma duk anan za a yi ta ba a matsa ba yanzu ka duba dai tun daga la'asar ne za a yi sallar la'asar karfe hudu karfe biyar karfe shida karfe hudu karfe takwas in an tashi da wuri tara awa shida fa yana yana surutu duk mala'iku suna cike masa fayil subhanallah kai wannan ya je lahira littattafan nashi ma so surutun yayi yawa ai awa shida yanzu wannan da karatun qur'ani yake a shekara nawa zai haddace awa shida shida awa biyar awa hudu a dabar hira wallahi in qur'ani yake malam kafin ka ce mai ya zama muhaddisi sai qira'at sai ai an gama sai dai a ƙara salo ilimi ko aida ya zama babban shehi zama a daba awa hudu awa biyar awa uku sai karfe tara karfe goma wallahi wani sai kai sha ɗaya a dubai hira sha ɗaya kuma tun kafin magarba izo dabar awa uku awa hudu in ƙur'ani yake zuwa ana biya masa ya haddace ƙur'ani a shekara ɗaya da rabi a wannan a wannan amma fa ƙur'ani ko izo ɗaya wallahi ba yi da shi aka ba zikiri ba salati amma fa baya misin abin nan ɗin majalisin hira baya misin in ba mai kallon talabijin ba ne su kuma wancan su ba a waje suke zama ba a cikin gida ne a gaban talabijin su kuma amma dai a wannan da za a bata su nafsu shi su ma dai ba tilawar ba qur'anin ba salatin ba zikirin amma talabijin ne an kira sallah a nan ɗakin za a yi sallah watakila tunda ba za a yi kowa a fito a je masallaci kai masallaci ba a kusa ike ba shi a gaban talabijin zai cinye lokacin ba a dabar hira ko teburin mai indomi ba shi kuma yana ɗakinsa yana falo yana kallon talabijin ya biyo mana tasha kaza ya ake labari ina nta karfe tara za a yi labari bari mu ga abin da najeriya take to in ka gani shi ka wace tsiyar kai kai a najeriya ma me za iya yi ba abin da za iya la tu kada wala tu ba ba labarin ka a najeriya mutum biliyan ɗari biyu da ɗuriya a najeriya kai guda ɗaya in ka ga najeriya ka yi ne ka ji takaici kenan ba ka yi talati ba a kabarin kafa ba za a tambaye ka najeriya ba aikin ka za a tambaye ka duk wannan halin mu kenan haka muke ta tafiyar da rayuwar mu kuma mutum izo ya mutu bai shirya ba malaka ta abuwa guda hudu zaka samu in ka zauna a masallaci ya ambata mana su ko sai ce wa hadhihi al-qital al-arba'a waɗannan al'amura guda hudu al-qital ɗabi'u halaye guda hudu al'amura guda hudu li kulli mustami'ina ala zikrillah ta'ala yana ga dukkan waɗanda suka taru suka haɗu a masallaci suna ambatan Allah suna tilawar littafin Allah suna bitar ilimin addinin Allah za su samu waɗannan abubuwa guda hudu shine asakina sakina nutsuwar da Allah zai sauka musu shine rahama da Allah zai lullube su da ita shine mala'iku da za su halarci wajen suke waye su sannan Allah iya be su a cikin taron mala'iku Allah ta'ala ka ba mu ikon yi maka da'a da gyara halayenmu da yi maka biyayya Allah ta'ala ka tsare mu daga asara a rayuwar duniya da lahira Allah ka ba mu aminci da kwanciyar hankali a kasar mu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum